sa'adi Allah ƙara maka imani mulki mai sa ƙwararri a sha ko ba guga Allah ƙara maka lafiya ƙara maka imani ranka ya daɗe ga tana. Allah ya taimake ka Allah nan fasar ma da zuciyarka ke ka ranka ya daɗe ga tana. nan yawa gani ranka ya daɗe eh, kwantar da hankalin ki bai wa Allah ba sauri ake ya haƙuri da da kike ce na baka ce Allah ya taimake ka wato tunda kika ga mai gari da kansa ya tako ya zo nan kin san babban al'amari ne kin san aka ce hanya in ka ga hanya tana fare bin ta ake yaro baya kai gayya sai da manya a bayansa to gagi za ka babban dutse arnan gwada sun buga da kai san barka tilas dole kayan goya dana gani ubansa ya dauka yau gashi dan take ya zo wajen ki ina zuwa a takaicen takaicewa bayan Allah me ma sunanki sunana eh kandala kandala haka ne ranka daɗe ai mun zata za ta faɗa ba daidai bane mu ce mata har sunan kakan kakanta mun sani ai kuma ai ya tabbata ai ai ta tabbata ai ai soyayya ta ta tabbata haka ne ranka daɗe to ina kike kandala ki kwantar da hankalin ki gane abin da ya kano gurin ki ba wasa bane kin san dai ga irin <clears throat> abubuwa na mulki da nake zubawa to na ganki kare mutu bayani mai kuma turan ka daɗe dai iri ya gani na arziki kin san hausa sun ce gidan zuwa nan akan ci in kika ga hanya tana fari bin ta ake to a takaicen takaitawa mai gari ya ji ya gani yana ƙaunar ki kuma abin farin ciki ne a garin ki abin ki zuba ƙasa ne ruwa a ƙasa ki sha ki wa Allah godiya mai gari da kansa ya furta yana sai ina zuwa Allah ya kan kaddara mm-hmm. a takaicen takaicewa kamar yanda ya ga ya miki soyayya ce na zo da ita ta Allah da annabi menene ra'ayi shi ba na son ki mun haka ne ranka da ba da gogo gobe ka ba ita ai fita ki ba yau ina ka ji nan kwa ka ji me kana ka ji ne ya kawo eh, ya kawo soyayyen ya yi soyayyen daban a eh. daro guda eh. su ma farfesun sai a daro guda ai na ta nan dan me za su dan me za farfesu ai ma farfesu a dinga a dinga dafa su gaba daya kuma da kalwa abin ne bai dai soye bai soyen sa ba su to to Allah ba na an shigo shi al shigo da shi alkama ma yana nan to ni dai magana ta guda daya to to na san kana so na na kuma na san san da kake min ba zai hana ka so abin da nake so wallahi kamar kin sani idan ba haka ba in zama biredi da safa kare kuma da ni to amma gaskiya Allah isa abin da zan faɗa ba za a ce na yi rashin kunya ba a'a ba komai a soyayya ce haɓa yarinya kalmar so na wani rashin kunya a ciki he ana yi da yaro ana yi da babba Allah ya kai haure kamar da za a yi nan. gaskiya hudu nake so wa hudu wanda ake kira dan yau a garin yau dan yau mu shekaran da ta haife mu ko ƴaƴan bara wata ne mu abin da na gani ra'ayina dai na faɗa ne baiwa Allah ina ki ina wanda ta hudu hudu hudu wani da ke sani kama shi ake so ba a yanzu sarki ya ce duk wanda ya haɗu da shi rike shi a haƙa rami gaba dubu a zura shi a ciki a ciki in ɗan sanda ne kuma ya shiga kwamishina of police ya ce duk ɗan sandan ne ya da shi da bindiga a hannunsa kada kyale shi sai harshashinsa ya ƙare ta da kansa suspense ne ko suspension babu wanda zai iya harbe dan yau ina ji a jikina dan yau kuma yana nan kuma zai dagarin nan in Allah ya yarda ni dai abin da nake so in faɗa ma ran kai daɗe ka yi haƙuri na yadda da soyayya da kake mu mm. kai ma na gode sarkin zagi ke yarinya Ba ke rijiya ba wajen wargi ba ne karki sakaci wannan damar ta kubce miki da ke da tsohon ki duka a ƙarƙashin ikon mu miki bai Allah yau wato in ban da ma ma makaho wanda ran sai yanzu ni nake ganin ta ma wallahi ashe gaje ruwa ce mummuna ba kuma hawa take yi kamar ba bare da ba wani zancen ba wani zancen mummuna amma dai ni abin da nake so in ban da sha'anin mata ina dan yau ina wannan yarinya a'a ya ka dangare zai iya hakuka ai ya tsamma ba za su kai ba ina ina za su kai bakin rijiya ai ba wajen wargin makaho ba ne. kuma babban gole sai magogin karfi dan yau din nan zan maganin sa ka san lokacin da uwarsa ta dauki cikinsa sai da sai da shekaru shida a cikin a cikin cikin uwar bai motsa ba ina yake sai da kokarin ran kai daɗe ga nan kasuwar da yau ne kuma take ci to zo ne ka yi min haya a kura a ciko mun ita da mutane ko ko ba kowa a'a da ko karar ko jama'ar garin sun isa kawai kar kawai za ka mu da wanda isan hudu a garin nan da uban hudu ka bayan da yi. da wacce ta yi hudu da wanda ya sallan auren Wa yo Allah zo mu gidi tsarwa yau ke sayan taba. Ya dace da kowa mai. To addini ma hankali yake bin sa. Mm. Mutum ya san shi cikin yadda ya kamata. Gaskiya ni ban sani ba. Ya kamata yi mun gane san me ake nufi. Mm. Ina da kyau. Eh, abokina. Ya ya. no ka faɗakar da wannan. Yawa. Kai ne ki daidai da shi saboda ni in na tsayi wa yadda yake zuban nan tsaso yana nemo umbrella um, kana jina eh, yana jin yoyo yake yi ka dinga da kanka he ka nemo umbrella ga mu kana jina eh, yana jin ka yawa um, mm, dan kai he a ce ma sabon zuwa eh sabon zuwa mm. a hi wanda ya karbo wanda za ka daya a matsayinsa na aiki ko ka dai kai haba eh latsa ne kake problem yayi kaga kofatar eh na gano ni na bude mar yayi wajen rot eh waje gaskiya ne ta ƙwarai hmm. matsalar abin da ya sa ya shiga to shi iya ɓarwo fulani to leƙe-leƙen sai sa sai zai mata kai aikin ka wajen gajar kake eh. kai aikin ka leƙen sai ya leko mata alhaji to ya kai wajen da kai a wannan lokacin ya wuce makaɗi da rawa yawa hmm. yawa To abin da yasa na ce ka zo ka gaya mai. Eh. Kai ne dan gidan nan yawwa An ka san shige da fitan cikin gidan nan. Yawwa Mu wani kaiwa da komowa na gidan nan. Yawwa suna hannunka sakamakon kai ne a gidan gidan nan. Yawwa idan kuma an je bayan gidan nan. Yawwa za a ganka kana gadon gurin nan. Yawwa to abin da yasa ni mutum na ƙarshen shigowa gidan nan kafin wannan bawan Allah da ya zo gidan nan. Kware yamar. Ni ne nan na zama aminin ka a gidan nan. Kwarai. Sannan ina da dan uwan da aka kura daga gidan nan wanda ka koma gurin sa gidan nan. Sannan Hmm. ni ma wani aka kura daga gidan nan aka eh. buɗe gate ɗin gidan nan na shigo gidan nan a matsayina na direba duk gidan nan in zan yi koma wani irin aiki ne ina mai tabbatar maka da cewa in har na je bakin windo eh. zan ja da bayan saboda in kiyaye mutuncin addini na eh. amma da kiriniya ta da gigiwa ta za ta kai ni ni ne kadai wanda zan leƙa in fito lafiya a gidan nan wanda ba wanda ya isa min wani abu to ban yi ba kai ma sai ka kiyaye Kai! saboda ba wai ka daina matsata mana kai a ni fa dai zan ga kurege in dai da farare tsala tsala cikin gidan nan ina kallon su sanyi fakare kare sun lamo to zan je fara dan waska ta da nan ga nan kuncin sai ke so ke so Ina mu kullum mota ya kare ya dauko kan nan. wallahi ya kai ka Ko ko kai ka kai. Ka dawo. Ka da kai ka Ka nuna da gidanki. Mun bi ka larura. Mun baka san.